Fondation Hirondelle Niger sashen Hausa Studio Kalangu ke magana. Gungu Muhammad Dantani ke ɗauke da ragamar shirin ga kanun labarin. Yau 21 ga watan Maris aka sallace ranar duniya kan cutar trisomy 21 dushewar kwakwalwa a cikin shirin za ku ji shaidar wata uwar wani yaro wanda ke ɗauke da wannan cutar. Za mu maganta kan al'ada musamman bisa ga gatana alfarman ranar da aka sallace jiya za ku ji kowane irin matsayi ke ga gatana a cikin al'adun Nijar. Rahoton musamman zai ba mu damar samun masaniya kan mufke wato wata dafuwar gargajiyar abzinawa. Masu sauraro barkamu da yau talata 21 ga watan Maris 2023 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. Ƙungiyar rayuwa da dushewar kwakwalwa Valtvent 1 eh, a yau da sahe a nan yamme ta shirya da sallacewar ranar mutanen da ke rayuwa da wannan cutar albarkacin ranar ƙasa ta duniya lamarin da ke haddasa lattin lissahi wajen masu cutar kuma ya taɓa lamuran yau da kullum na makusantansu ga shaidar madam yusufa halimatu uwar wani yaro mai ɗauke da wannan cutar a firarta da Samira Rafi. Ban samu wata matsala ba ko wani nauyi na kallonta kamar duk sauran 'ya'yana duk ɗaya ne a waje na Kullum tana cikin natsuwa tare da mu. Matsala guda ce muka fuskanta ita ce wajen harkar makarantar Ta ta fara karatu a makarantar da suka kore ta duk da kalmar da nauyi take amma haka ne a cikin karamci dai. Bayan shekara ɗaya ko biyu haka sai su kira mu don cewa mu saka ta a cikin makarantar da ta dace da ita. Kuma sanin kowa ne babu makaranta ƙwararriya wadda ke kula kula da waɗanda ke da matsalar ciwon kwakwalwa wanda ake ce ma trisomy a Niger. Dole sai da muka barta a gida kuma waɗanda ke cikin irin wannan halin ina son su san da cewa ba su kaɗai ba ne kal da su sare in suna iya su tuntuɓe mu don mu yi aiki tare don kyautata rayuwar yaran nan. Yanayin tsaro da samun mafita wace ce gudunmuwar matasan Nijar? Wannan shine mau'udin wani taron tattaunawa a belin jama'a da harabar ministan tsaron ƙasa ta shirya a jami'ar abdulmumuni ta yame a yau da sahen nan fiye da ɗaliban jami'a dubu suka halarci wannan tattaunawar ga kalamun da wasu ɗaliban suka ma tarnan fudai ahmed bayan an gama taron Bayan wannan zuwan hukumomin soja a jami'ar Abdulmumuni ta Yamai akwai wakilai na duka bangarorin zamantakewa na ƙasar Nijar. Daga nan za a samu dalibai da za su kago su mai da hankali a samu matasa da za su mai da hankali da gurin da ya kamata a saka gaba cikin tsarin yaƙi da rashin tsaro. Muna tare da sojojinmu amma bai dace sojoji su shiga cikin muhawarorin siyasa ba. Ina jin ya fi dacewa sojojin sama sama su kasance a sararin samaniya maimakon su zo zauren karatu don su gamsar da dalibai dangane da matsayin hukuma a game da wannan hali na rashin tsaro. Mu a matsayin mu na matasa a shirye muke mu rikayi gwamnatin Nijar bisa tsarin yaƙi da wannan matsalar tsaro mun ɗauki niyya a mu na ɗalibai kasancewa kusa da jami'an tsaro har ma da halarta a ko'ina idan bukata ta samu inda za mu kawo tamu gudunmuwa. Yau 21 ga watan Maris ake sallatar ranar duniya ga rera salon kalmomi. Manufar wannan ranar shine karfafa karantawa, rawaitawa, wallafawa da kuma koyar da salon kalamomi a cikin duniya. Domin samun cikakken bayani a kai, Habibu Garba ya firanta da mai salon kalamomin nan ɗan Nijar Adamu Ide ga fasarar bayanin da ya yi. Zan yi ƙoƙarin miƙawa ta hanyar salon kalamai wanda yau rana ce ta duniya. Abin da zan iya cewa ana ci gaba da samun labarai masu taɓa sha'anin tsaron mutum da zaman lafiya a duniya da matsalolin iyali matasa rashin tsaro ko ina a cikin sassan duniya musamman a yankin Sahel. Yana da kyau na sanin salon kalamai yana kawo ƙoƙarinsa akan abubuwan da suke wakana tare da mu da kuma zagayenmu. Kullum ana rubuta salon kalamai malamai wanda yara suna saurin ganewa abin da ake son a ce saboda adabi ne a cikin littattafai ana iya karanta tarihi da kuma tarihin rayuwar wani salon kalamai adabi ne ke magana a cikin al'adun labarin bakka na afirkawa gatana na da girkin babban matsayi a wanga zamani wa'annan al'adun labarun bakka na kan hanyar bacewa musamman ma game da bayyanawar wato bayyanar talabijin da wasu hanyoyin nisha'i masu kama da wani ya ji dogo mai yin gatana kuma mai wasan kwaikwayo ya mana bayani a kai a farasarar samira rafi gatana ita ce lakwal ta fari daga zuwa wurin sauraron gatana ne aka education a lokacin nan in an ce yau ana gatana yaran gari su suke fara-fara komai da komai kuma nan ne aka koya musu tarbiya iri ko zaman da zaka yi wurin gatana ta an ce ma ba haka zaka ba gyara zaman ka yanzu yara sun hiso su taiso su a ta sa seri iri iri ko a sa dandalin soyayya kace ma yara a bukoki akwai mai gatana can yana yi ba ka samu kowa kusa gare shi ciwon zaman da muke yanzu waɗanda sun kai initiate din a zona a yi wanga zama sun yi lissafi kwarai dan ana samu ana zama irin haka sai a samu a maido hankalin wurin samari yara a zo a zamna a saurara metorin yanzu su da kansu su iya baballe su yi ma wani a maido ta cikin program kont a maido ta tana da wurinta sosai akwai leson de morality studio kalangu tafiyar yanayin Nijar. To bari mu isa yankin Mangari. Mata 45 na da'irar birnin Difa sun amfana da wani horo na wata biyu bisa sarrafa sabulu, wanda kungiyar matasa da suka haɗe kai ga kariyar muhalli suka anta. wata hanyar taimakawa wannan sahu da wani bin ke cikin rauni a cikin al'umma ga shaidar bayanin da suka wa wakilinmu gidi abdurrahman sunana hajiya hawa hamidu ina ɗaya daga cikin waɗanda suka samu horon sabulin nan da mai na ƙungiyan ajife da suka kawo na fata allah sa su ci gaba da kawo irin wannan horo allah sa mu shi moriya mu duka in makaltuma haruna sunana ina ɗaya daga cikin waɗanda ake koya ma sabuli da mai mu arba'in da biyar ne wannan horo gaskiya yana da amfani sosai yanzu mun samu abin dogaro da kanmu kuma zai rage mana zama zaman banza an mun samu wannan shikenan ba za mu yi zaman banza ba ko yanzu mu ma za mu iya koya ma wa'insu yan uwan mu mata su samu abin da za su koyo da aikin sana'a ta hannu wanda za su taimaki kansu da kansu su taimaki wani ma jefe da ban mace akwai mun gode tunda ba mu iya wannan abun ba amma yanzu da ta ba da horo mun iya gashi nan muna cikin koyo sana'a mu za mu kama ta da hannu biyu daga mangari mu komo yankin adar biyo bayan gobarar da ta afku kasuwar da ke kewayen stade municipal na tawa a ranar 15 ga watan fabiyari wani kwamitin neman taimako aka girka domin taimakawa wa'anda suka fuskanci bala'in ya buɗa raskonar abubuwan da suka shigo da fasalin da za a girka shugaban 'yan kasuwa na tawa elaj Abul malik sale wa fari buraima bayani kamar haka som ɗin da an samu 15 miliyan wani abu ne shi mai ji yiwuwa da abin da ake jira ga mayan in bai zo ba to a samu a dan tallafa masa magana ta biyu shine bisa koma kasuwan nan duk shi cewa sai da ya kamata dai ayi ayi dan gyare-gyaren da ya kamata ayi da nimero butik ne da komi paske ba a shiga babu nimero da aiki na ake so ayi tsakani da Allah shagunan nan na detail a sun sama inda an kai can baya an tantance ainihin masu shagunan wanda sun ka tashi nan da masu shirin shigowa ministan da baka magana da shi ya nuna mana ayi yanda komitan da an kasa na jusho na marshe yadda zai kawo wa sauƙin da mutane za su iya ɗauka shagunan da duk yadda za a yi a sa mutane kasuwar nan ta tashi da cikin gaugawa a cin hannun wannan kasuwar. Daga adar mutattaka zuwa abzin kes goma sha biyu na mutum 27 da ake tuhuma da suka fito daga Bilma, Cirozirin da Agades aka gabatar a zaman shari'a aji na biyu a kotun shari'ar manyan laifuka na Agades zubin shekara ta 2023 wace aka buɗa jiya litinin 20 ga watan maris wakilinmu musa mamman ya firanta da babban alkali muktar henri martin ga fasarar bayanin da ya masa A jimce takardu goma sha biyu ne aka rubuta ta da jimillar waɗanda ake zargi 27 da ya kamata a maso shari'a muhimman laifuka an rarraba su zuwa rukuni masu laifin sata da makami guda biyar laifin fyaɗe guda hudu biyu daga cikinsu masu tsanani bisa ɗan ƙasa da shekaru goma sha uku laifin bugun kawo ka guda laifin kisa guda da laifin haɗa kai kisa guda bayan wannan zama idan aka samu aka yi shari'ar dukkan takardun da aka gabatar za a samu illa takardu shida da suke jiran shari'a a tsawon wannan zama na ranar 20 ga watan maris za ku lura akwai takardun ciro cirozerin bilma da agadas ingal kaɗai ne ba a turo takardu ba ganin cewa sabuwar kafuwa ce yawancin takardun ciro ke kula da su Studio Kalangu tafiyar yanayin Nijar bari mu kammala da wasan motsa jiki. Tawagar kwallon kafa ta ƙasa Mena Juventus gobe da yamma za ta fafata da takwararta ta ƙasar Sudan a nan birnin yamme dangance da karan tawaye ga samun cin nasarar tikitan zuwa kofin ƙasashen Afirka ruwa Maroc 2023 kocin maina juventus zakariya ya'u ibrahim ya ma salamatu kadiri bayani akan kimtsin da askarawansa suke ciki Komi na tafiya daidai kasance wajen masauki ko harkar abinci musamman wajen training komi na tafiya daidai yan wasa na cikin yanayi mai kyau gaba daya a jiya shugabannin tawaga sun tarbi yan wasa na karshe da suka zo daga faransa waɗanda su ne bulu hassan da philip kenan tawagar yan wasan ta hadu. kuma suna da kyakkyawan tunani mun sanar da abubuwan da karawar ke tattare da su babban gami ne sosai kuma mun san da idanun al'ummar nijar na kanmu ta yarda da mu kuma za mu yi duk iya ƙoƙarinmu domin ganin mun samu nasara mu yi taki zuwa ga samun tikitin kan cancantar shiga gasar kwallon kafa na cin kofin Afirka na 'yan ƙasa da shekaru 23. Rahoton musamman na shirin marecen yau zai kufa ne kan sanin wata masaniya na girkin dafuwa ta ƙasar Nijar wacce ake ma suna mukfe wata dafuwa da ake sha'awa a cikin al'adar abzinawa. Ko yaya ake wannan dafuwar? Hawa Usman ta firanta da Madam Amina Abu 'yar asalin Agades, ga zubin firarta su. Nafe dafuwa ce ta buzaye da alkama ake yinta. Alkama ka fidda mata duwatsu ka gyara ta da kyau ba a sirfa haka nan ka kai ta mashin a nika ta ka dauko tamen gari ka dauko darurruka ka tankade ta ka sa saki daban ka sa gari daban sa'annan ka dauko tukuyar ka ka fura wuta ka azana mu sai sun dafu da kyau suna ta kashi sai ka fidda su ka baro romo romo na sai ka kara dan ruwa cikin shi to a cikin shi ne za ka zuba wannan sakin kana tukawa kamar kana tuka tuwon labshi haka ake yin shi kana tukawa kana sa naman nan ba a sa albasa da nama ne zallan su kaɗai ake sawa ba a sa komi kana tukawa da kaɗan kaɗan in saki ya ida ka doko garin nan shi ma kana sa nama kana tukawa kana sa gari in nan kuma akwai man shanu kana tukawa kana sa man shanu kana sa kuma alkemu hadda alkemu ake sawa a ciki shi kuma alkemu alkemu wani yaji ne komi na alkama ana sawa cikin abincin alkama duk ana sawa shi wani yaji ne da shike wannan daban ne da dama mu da muka san shi buzaye nama kawai ake sama. duk abin da ya shafi alkama da nama duka cikin shi ne ake sa kamar gyara nama yake hidda mai kazini koko kwarai ko gyara nama yake yi in ka sa cikin nama sai ka ga naman na si dadi da kyau fidda kazini da fuwa mai kyau dai mu buzaye ba mu sa yaji su tafurnuwa su menene ba mu sawa nama zallan su muke dafa su amma ba za ka shin kazini ba yanzu an ka tuka an kai ana sa gari ana tukawa to sai kaka kuma an ana sa gari ana ta tukawa man na shanu kana zubawa a ciki kana ta tukawa har ka ida in ka ida sai ka like ya jimawa yana ta dafuwa shikenan a sabke to shi wanga mukfe don lokacin aka yin shi wannan abincin in kana da baki ma kana iya yin shi kuma ga sallah ma kana iya yin shi lokacin da kake so kana marmarin shi dai kana yin shi rai son nama kadan mai mai amma kuma ba a yin shi in ba sai ka ajiye man shanu ba da wannan yajin da yake ce miki alkemu in babu alkemu ina da man shanu ba kai mafe ba nama kadai ba su gyaran shi kadai Masu sauraro duka-duka abin da ya sauka kenan a maraicen yau a madadin Isa Lawali da ya daidaita muku saiti kuka ji mu daren da kam da kuma Muktar Hamado wanda shine editan maraicen yau. Yanzu ga Musa Hassan ya shigo ya gabatar muku labaru da harshen zabarmanci a madadin dukkan abokanan aiki na nan da kuma na cikin ƙasa ni na ku dan badan dan Arlit Malam Mamman ke muku sallama ai sauraro lafiya. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin mu a fada.